أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرا أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء مستقم اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين إليك أوابين إليك أوابين منيبين ربي تقبل توباتنا وسلس سخيمة قلوبنا وبسر توباتنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اتصلنا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حسنتنا كلنا أجمعين للحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا كريم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم azar jalali wani ikiram ya mallaya ta azama wa shi'un ya mallaya ta azama wa shi'un da firla na wa rahamna wa hadina wa sabbinna wa sunna wa afirna wa na duniya wa ukura wa shuna wa min kulli da'un wa sakam wa barik fi awdarina wa la tadurrahum wa wafiqahum li da'atika wa razuqna birrahum اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da wannan darasi namu da muke gudanarwa na tafsiri a kowace rana ta wata ramadana bayan sallar isha'i a wannan masallaci namu na bakin tasha jega yau ci gaba da wannan karatu namu yau juma'a tara ga wata ramadan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu daidai mana nan abin na suratu muna nan cikin suratu ali imran Allah kai maka roƙo Allah kai mana kai mana jagora zuwa ga abin da kake so kuma kana yadda da shi ayan mu ta hamsin da uku daidai Allah ka taimake mu hamsin da uku hamsin da biyu Allah ka taimake mu kai mana jagora ka sa mu yi ƙarshe mai kyawu ka sa aljanna makomanmu Allah ramna falamma a hasa isa nan humul kubura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ya tabbatar da kafirci ga mutanen gana shi ya tabbatar da mutanen ga wato kafirci na ya yi nauyi cikin su, babu alamar suna gyarawa babu alama mutanen nan na da su tuba mina da yahudi wato daga yahudawa ya tabbatar da kafirci ya yi da imani rashin imani adamar imani bi rashin imani da shi wa aradu katalahu kuma sun yi niyya ba rasu za su kashe annabi isa kusa a cikin wannan darasi namu a cikin wannan sura shekaran jiya sun kashe annaba wajen arba'in da wani abu su a kashe malamai wajen ɗari da wani abu to al'ada ce ta su suna iya kakkashe mutane masu kira zuwa ga allah lokacin da suka so su kashe annabi isa da annawan kanu arifi na mina taurati don sun gane cikin a taura da annahul masihul shi na almasihu wanda aka yi musu bishara da shi fi taura cikin a taura su da ma yahuda bambancin su da sauran mutane ba su wada da gaskiya sai sun gane su sun tabbatar da ita ta sannan sai su kama faɗa da ita to yanzu sun gane annabi isa shi na to wannan ganewar da sun kai ma annabi isa shi na shi na sai suka ɗauki mataki su kashe shi wa annahu yansahu dinawan dan zai shaya addinin qala bi annabi isa al'amari ya tsanani qala an ansari ila Allah sai ya ce jama'a wa zai taimaka mini zuwa ga Allah ai awani wane ne zai taimaka mini zahiban ila zan yi tahiya da ni da shi zuwa ga aikin Allah la ansura dinahu don in taimaki addini annabi isa yana ta kiran mutane su yi imani da shi mutane sun ki imani da shi da annabi isa ya rasa magoya baya kama wadda masu manyan tafsirai suka wada irin su tafsirin hadin to sai annabi isa da ya rasa wadda zai yi sai allah ya sanar da shi ya ce wajen wasu bayan allah salihai talakawa sai ya zo bakin mashaya inda aka kamun kifi sai ta wannan yana da bayan Allah salihai su yi imani da shi sai ga bayan Allah salihai sun dawo da kamun kiyi lokacin akwai fatarar kiyi a sun yi abin da suke yi sun gaji ba su samu kiyi ba kun san kiyi akwai lokacin da yaka tahiya akwai kuma sanda bai tahiya ko na mai sai shi waya yana nan kwance cikin ruwa bai tahiya balle a kamo shi to ba su kamo ba sai ya ce musu mana ansari ilallah jama'a cikin kowa zai taimaka mini zuwa ga Allah sai su hawariyawa suka ce to za mu iya taimaka maka amma sai ka ba mu dalilin da muka gane Allah ya aiko ka don mu ba mu san ka ba kuma yanzu mun ka taba ganin ka ya ce ni kuka so suka ce to mu tarkawa muke kuma yanzu kihina da waya ka yi mana addu'a makama kihi da yawa don mu gane kai annabi kake saboda annabi Allah na ansa addu'a su ya ce shi dai ka bukata suka ce eh sai ya musu addu'a sai sun ka dawo kowa ta birgi ne bai iya jaye shi ba yaro ya kihin da birgi ne bai iya jawo shi sai sun ka gane wannan addu'a da ya yi musu babu shakka annabi ne saboda haka Allah ya ce kala hawariyuna sarkawa sun kace nanu ansarullah mu ne mataimaka addinin Allah a walidi ne don sun gane annabi na yanzu to ni mu ne mataimaka addini wawan asiya wa isa waɗanda su an zaɓaɓɓe 'yan majalisar isa mutane na na farko kun san ga ƙa'idar musulunci wanda ya shiga farko bai ɗaya da wanda ya shigo da baya don harko akwai wahala duk wanda ka ga ya tsaya ciki to duk abin da zai biyo baya sauki na saboda haka ba a zato ya bar addinin nan daga baya saboda haka waɗanda su ne 'yan majalisa ta na farko awwalu man amana bi mutane na farko da suka yi imani da annabi isa wa kanu isnai ashar sun zama mutum goma sha biyu wato min abin na alhuri wa huwa albayadu khalid wato wai tatacce wakila kanu kasari na hawaru na siyabu wasu malamai kuma suka ce yan gawan na?' suna wanke tuwayi ayyo bayyado na yan tuwayi sun kai daula ana ba su wanki to kun ga da abin da mai tafsirin hazin ya faɗa da abin da wannan mai tafsirin radar arhani ya faɗa duka da ya nuna talakawa ne mutanen domin masu arziki ba su waɗanda sana'o'i mahi yawa mai yawa talakawa suke yin irin waɗanda sana'o'i amma duk wani babban mai arziki sai dai ya sai kaya da jirage ya kai ruwa ya ɗauki mutane su yi aiki amma shi zai shiga ruwa ya yi aiki kuma ba zai yi shiga ruwa ya yi wanki ba ba zai yi ba A don haka malamai suka ce waɗanga mutane wato talakawa ne suka ce amanna billah mun yi imani da Allah wa shari'a isa ya annabi isa ka sheda inna abinna inna na ka sheda bi anna muslimuna mu musulmai ne mun musulunta annabi isa kai a sheda ka sheda mu musulmi na. to kun san musulmi in dai musulunci ne mai kyau ne da ya musulunta to za ka gan shi kuma ya mai da al'amari ga Allah don ya san babu mai basuwa, babu mai hanawa in ba Allah ba abubuwan da kuka gani yanzu da mutum ya taho ya dan yi karatu ne ya matso kusa ga wani malami sai ka ga yana ta tunanin a azirta shi yana ta tunanin a azirta shi kwana biyu ya bi malamai yana ta ɓaci bai samu abin da ya kaso ba wannan abin nan zamani ne amma idan dai mutum imanin Allah ya imani da Allah daga ce ga Allah ya ka dawowa saboda haka ga sunan suna ta addu'a rabbana amanna bima anzalta min al-injil ya Allah mu imani da abin da ka saukar na injila ya Allah wata ba'anar rasula mun bi manzon ka Isa ya Allah fakatumna ma shahidi ka rubuta mu tare da wanda suke shaida laka wadaniya suna shaida gare ka cewa kai kaɗai kake wa bil rasulika bisiliki suna she daga manzonka cewa shi mai gaskiya ne to malam bayan sun imani kowa ya san talaka na kwarai in ya yarda da amura ba da shi ya gare kowa ya sani ko 'yan siyasar najeriya sun sani talakawa na kazaɓensu ba manyan nan suka ba kuɗi ba manyan nan suka ba kuɗi suna ba su don gudun shirin su amma ba suna kazaɓi ba zaɓe talakawa na kai don shi talaka in yace ya yarda to ya yarda in dai ba wanda sun ga koyi minahici da baya ba irin koyar da mutane da aka yi da ga talaka in yace ya yarda ya yarda to mutanen ga an san sun ce sun yarda kuma an san yanzu ba a raba su da annabi isa kai yahudawa suka rika shirye shiri ga annabi isa da mabiya ne wa makaru kuffaru bani isra'il makayaran bani isra'ila suka dora kulla makirci da isa ga annabi isa idan wakalu bi man ya katulu gilatan don sun wakilta wanda zai kashe shi kashin da ake ce magila wato na yaudara wa makarar lawa biyan su masu nan su kashe shi su ma sai allah ya mai suwa musu makircinsu suna kokari su kashe annabi isa sai allah ya hana musu wannan nasarar wayanda suka shirya su kashe annabi isa sai Allah ya kashe shi kenan sai matsalar ta kare annabi isa ya samu wucewa shi na Allah ya ce wa makaru sun kulla makirci wa makarar lahu bihan Allah ya mai da makirci su gare su bi an alka alaihi shubha isa shi wanda ya kowa zama dan ta'adda shi na ya shigo gida annabi isa don ya kashe shi to sai yana shigowa sai Allah ya soke annabi Isa sai Allah ya sa mai huska irin ta annabi Isa shi mutumin shikenan sai ya hita a yuqalu lahu dadayani so ana ce mai dadayani so yana hita sai suka ce ah. sai ya ce musu kai ban ga annabi Isa gidan gaba suka ce wani annabi Isa abba ka gani ba ga ka sai suka kama ɗiɗin ɗiɗin suna ta tika wa katalu ta take sun ka kashe shi wa salabu sun ka tsire shi suka yi mai kuros wa rafa isa ila sama sai Allah ya ɗauke annabi isa zuwa sama wallahu kairar makiri in ta kama mutum makiri sai Allah ya haishe yawa a alamahun biyu wato shi ya mai sanin su da shi saboda haka duk abin da kuka yi ku rika kulawa na yi muku wani karatu nan wani 'yan ba mance ba lokacin da wani shehin malami ke zuwa wajen aminu in ya zo sai ya gaisai sai ya ce mai wanda ya kyautata ma ka kyautata mai wanda bai kyautata ma ba shi ma ka kyautata mai a sharri ne shi ka yi maka magani ne sharri ne abinda malam ke cewa duk ya zo wajen amiru ashe ya ba wani bahwa da takaici sai wani bahadi ya kai ƙara ta ga amiru ya ce ka ga malamin ga duk abin ga nasiha ga da ka ga yanayi ma ba ya sonka ya ce bakin ka ya kai ya ce in eh, in ko ni tabbatar da ya ce haka nan wallahi zan kashe shi sai ya kiri malami shi mina aikin ga ya shirya abinci gida ya gayyaci malami ya tafarnuwa mai yawa a abincin ya yi warin tafarnuwa sai ya gayyaci malamin ya ci abincin sai yana shigowa sai amiru ya kire shi sai ya zo wurin amiru in amiru na magana sai ya yi haka saboda kashi ji warin tafarnuwa da a cikin baki ne kar ta kai ga shugaban gwamnati sai sai shugaban gwamnati ya ce lalle ko magana ga da aka faɗa min gaskiya ta ya ce baki na ɗaya kai na ga yana magana sai shi haka wato lalle gaskiya na wallahi zan kashe shi sai ya shiga gida ya rubuta takarda akwai wanda aka aika wanda shi ka kashe mutanen takarda dai aka kai mai da kai mai takarda zai ya ce to shigo na da kai shigo baka sa abin da a cikin takarda ba zai sa a kashe ka malam sai amir ya rubuta takarda ya ba malamin ka malam na haitowa shi ya aza kyauta ta an ka bashi don in za a ba da kyauta wancan mai mulkin shi aka kai ma in za a ba da kashi shi aka kai ma na yakin gana Allah da ya ga takardar da? sai ya ce malam ni za ka yi da takarda kawa Allah ka bani ita ni ka kai da kuɗi ya da kuɗi na za a bashi kawa Allah ka bani ita ya ce ga tana baka ashe rubutawa an kai malam ya kai takarda ciki abin da an ka rubuta ga wani nan tahe da wannan takarda in ya iso ka killa kai ne ka ci komin kai ne da abin ga da soshiya alama ka kashe shi ka ci kai ne da soshiya a kawo min in malamin aikin gai an shi takarda yana zuwa sai ya kai ya aza kuɗi na sai an kace mai ya shigo da ya shigo sai aka ce ka sa abin da aka rubuta sai in kashe ka in killa kanka in cika kanka da soshiya a kai mai ya ce wallahi ba ta wuta ba yace ce ainihin ba a bukatar bayani ko zo da takarda abin da an rubuta shi za a yi sai aka kille kai ne aka cika shi da soshiya aka kai ma aliyu amiru ya ansa bai ga mallam ba sai ya gami na haikin ga da sai ya ta waye sai mallam ya koma ya tawa dan shi bai sa abin da aka yi ba sai ya koma da amiru ya ce mai mai kyautata maka ka kyautata mai mai cutata maka ka kyautata mai shiri ne shi kai maka magani ne sai ya kire ya ce kai me allah barin ka da kai da wani sai ya faɗa mai to abin da naka so ku lura da shi wato in dai kirci, na da kulle-kulle ana iya daɗewa ana yi don Allah yin muhimmi yana jinkiri amma addu'a yi ta a gama kwacce shiri yaka kulla wa mutane duk da mutum ka ganin ya kai babban minahiki ko ina yana iya shiga shi minahiki wato tara sai ta cika goma tara da duk ta cika goma ya gama yawo ai kun wa dan ubayi ya kame na yace kenan ko ah, ba ku garan nan ɗane ya ta kashe shi ba ɗane ya taro shi da wani mugun takobi ya sheko da gudu sai wurin manzon Allah manzon Allah ya ce lahiya wata bawanga wata ba shi ya taro shi sai ya ce Abdullahi na babban ɗanai yana ta ya tare hanya ya ce ban shiga Madina sai manzo Allah ya ce a kiro shi an ka kiro shi me yasa ka ce bai shiga Madina yace cewa yayi in ya shiga Madina la yukhrijan jannal a'zu min al azallu wanda wanda an mai girma sai yayi da kaskantacce ya ce shi a kaskantacce na rance da Allah kai abba babban shiga Madina sai ka ba shi izini annabi ya ce to na ba shi izini tun da ya yarda ne abba ya kawo gurin na ba shi izini bari ya wuce kakka kashe shi kada mutane su ce ina kashe su sahabbai shi duwa da mutum ka gani ya daɗi yana kulla mutane shiri to goma akwai radda za ta tara akwai da za ta cika goma kuma asiri ya tonu kuma Allah ya hukunta mutum saboda haka ku ba kulla mu kowa shiri wanda ka ga yana kulla maka shiri mai da al'amarin ka ga Allah ka roki Allah shi maka maganin shiri ne amma kakka koma gehe kana kulla mai kaima ka dai roƙi Allah shi maka magani ne to Allah zai maka magani ne kamar da kun ga annabi yana ta roƙon Allah ya yi mai maganin munafukai ai kun ga bai kore su ba sai daga ƙarshe sai za yi kwarai da sun kai wani shiri a kashe shi annabi ba yi nasara ba ya hawa membari ya ce inna minkum munafiqun lalle cikin ku akwai munafikai ko mai sammaitu falekum duk wanda na hada suna ne ya tashi ban masallaci na kashi dawo to kun ga nan zahi ta yi sai annabi ya ci gaba da hudu ba duk wanda ya amata sai su san masaudu su dauki abin banza su kai su zuwa su dawo Allah ya kare mu Allah ya kiyaye Allah ya sa mu yi karshe mai kyau Allah ya sa aljanna makoman mu idh qala Allah ya Isa qala Allah ya Isa وجاهد الذين اتبعوا صراط الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم به تختلفون ta irkala uzkurka ambata irkala Allah lokacin da Allah ya ce ya isa inni mutawaffika ni zan karbe ka ai doka zan karbi ranka wa uka ilayya kuma zan dauka ka zuwa wuri na mina duniya daga duniya kun ga Allah yana sama yace to zai dauki annabi Isa zuwa sama a abin na min gairin mautin ba tare da ya mutu ba awo bil ko kuma tare da mutuwa fa kaulani magana mai inganci ya dauke shi zuwa sama da rai ne kuma wa mudahiruka annabi isa zan tsarkake ka ayo ka zan nisanta ka min alladhina kafaru daga wayanda suka kafirta wa ja'ilul ladina tabauka zan sanya wayannan da ke biye da kai ai saddaku ka wayanda suka gazganta ka Binabu binabuwatika minan nasara cikin nasara wayanda suka yadda da annabcinka allazina kanu ala dini almasi wayanda suke bisa ga addinin annabi Isa allazi huwa al-islam wanda addinin annabi Musa shine musulunci qabla bi istata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kamar ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal muslimina hum allazina tabau Muhammadan musulmi kuma su ne suka bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to zan ɗaukaka ku hokan ladina kabaru sama wayanda suka kafirta Allah yana da ƙa'ida wato duk wanda bi shi bai bari ya walakanta gwargwadon biyayya ka ga Allah gwargwadon ka idan kana da girma a wurin Allah kwarai to kana da daraja kwarai girman bawa a wurin Allah da'a ce ga Allah shi ya abin nan kun san Allah ya ce inna akramakum inda Allah wanda yi ku daraja da karama wurin Allah wanda yi ku takawa to do wanda ya yi daukaka shine wanda ya da ga Allah ba yawan karatu da yawan takardu na zuwa makaranta a yi wanga ko a a yi wanga ba shi a daraja ba wurin Allah abinda a wurin Allah wato takawa bin umarni ne da nisanta hani shi yasa kun ka ga magabatanmu wani hadisi ɗaya an gare amma yanzu haka yana aljanna hadisi ɗaya amma yanzu haka yana aljanna ibada ce da imani abubakar sadiq duka hadisan da ya rawaito ba su kai ɗari ba amma kun gaya ya ɗara kowa imani to haka nan na abubuwa suke kowanne mutum daga cikin mutane gwargwadon biyayya ce ga Allah gwargwadon daraja ce ga Allah ku zan masu da'a masu ibada masu nisan saɓon Allah subhanahu wata'ala to sai Allah ya ɗaukaka darajar don haka Allah ya ce zai ɗaukaka wa'annan da suka bi annabi isa fauƙan ladina kafaru saman wa'anda suka kafirta bika da kai wa huma yahudu yahud yahudawa aw abin nan aw man harrafa dinar masih ko kuma duk wanda suka karkatar da addinin min an nasara to Allah zai ka wa'annan da suka bi almasihu a saman ya ce abin da ya ɗaukaka su wato yi za su ɗaukaka a kan su bil hujjata wasu da hujja da kuma ƙarhin takobi duk an ka taɓa su Allah zai ba su nasara duk an ka yi magana da su za su iya kawo joji masu ƙarfi kuma za su zanna da wagga daraja ila yau kiyama har zuwa ranar kiyama babu radda musulmi zai walakanta sai radda ya walakanta kai ne bai ibadar Allah amma muddin mutum na bautawa Allah har abada ba zai walakanta ba ila yau kiyama suma ilayya ko? sannan makoma ku gare ni take fa hukum bainakum in yi hukunci tsakaninku fi ma kuntum ta tahtalifuna mai amurci ga abin da kuka kasance kuna sabani gare shi na alamar addini ku rike addini da ke, ku wasa ya ku matasa ku wasa da kurciyarku da ƙarhinku babu abin da kai muku ciyo ko baka ci abinci ba kana iya kai gobe hankalin ka ko baka ci abinci ba yaro matashi ko bakwai guda ya bai ci abinci ba shi na iya aiki da ƙarhi matashi ko ya yi bakwai guda bai ci abinci ba yana yi aiki da ƙarfi in ka ga bai iya yi ragganci yasa to ku tashi ku yi ta bauta Allah gwargwarowa da kuka iyawa ku bakka tala ku duk wanda ya rika Allah Allah ya rika shi duk wanda ya rike ibada Allah bai walakanta har abada kuma har ka girma ba za ka walakanta ba Allah ya ƙara mana imani da tsoro ne abin nan sai ya ce fa amma na kafaru fa amma kafaru amma amman na kamaru, amma waɗannan da suka kafirta to su ba ɗaukaka su zan yi ba fa u'adhibuhum zan masu azaba azaban shadida azaba mai tsanani fi duniya nan duniya bil yi wasu a kashe su wasabi wasu a kame su wal jizya wasu a dora musu jizya wata ake azama kahirai wal akhirah bin nari kuma yi musu azaba da wuta ranar lahira wa malahun min nasirin na kuma ba su da mai taimako ma ne ina mena ba su da wanda zai hana Allah shi musu wannan azaban? wa amman ladina wa amman ladina fa amma ladina amanu amma wayannan da suka kyautace imaninsu sannan ba su tsaya hutu ba wa amilu salihati sun kai ta ayyuka na kwarai ga abin nan ga imani ga ibada su ne bayan Allah na kwarai ga imani ga amalin salihun do wasu ayyuka mara kyau suna kaucewa gurgudun iyawarsu wayan ga mutane wato fa amma ladina amanu wa amilu salihati amma waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai to Allah subhanahu wata'ala zai ɗaukaka su ya darajanta su ya karrama su ya girmama su ya ɗaukaki darajarsu saboda fi fa zai na kabaru fa hmm? wa amma alladhina kafaru wa amilu salihati to su kan abin nan koyo fihim ujurahum Allah zai cika masu ladaddakin su koyo fihim bil yayi wa kure abin nuni ay fa fa fihim ujurahum za mu cika masu sakamakon aikin su duk wanda ya aiki na kware Allah ya ce shi ba a yi mai aiki kyauta shi Allah duk wanda ya aiki zai cika mai sakamako ne yanzu azumi muke idan ka je masallaci ka yi sallar isha'i an kai asham da kai zai ba ka ladar duk asham din da kai in an kai isha'i kar ta hiyarka ka ki tsayawa ya asham ka ce ba wajibi ta ba kai ko kai hankuri ba a biyan ka jinga wani eh ba a biyan ka jinga wani sai ka ga ce wani wuri sai ka ga wani dai yana ta harkoki kai ta jin takaici baka samu ba baka samu kaya da aiki na ya biya ne na an kai kai ko yi ka da kai kai kwancin ka in kwancin na kai to za a baka kasala ita ita gaka? idan ko koma kai dai ka jawo ya ka kama lace-lacen banza sai a baka zunubi babu lada kuma ga zunubi saboda haka wurin Allah ba a aikin banza duk abin da kun ji Allah ya ce a yi ku yi in kun kai ku bincike wanda ya kafa a yi sai ku yi in kun kai zai biya ku wallahu la yuhibbu zalimin Allah bai son azzalumai aw wallahu la yuhibbu man zalama ghayrahu ko kuma Allah bai son wanda ya zalunci wani ne hakan da haƙi ne ya zalunci haƙin wani aw wada shay'an fi ghayri mawdu'ihi ko ya adawa wani abu inda shari'a bata ce a azaba ay wayo ake buhon zai masu azaba ruwaya an ruwaito annallaha arsala ilaihi sahabatan Allah ya aiko girgije zuwa ga annabi Isa fata allaka bihi ummu sai uwa ta ta rike shi a don tare da uwa ta yake Maryam kun san a innata Hannatu bintu Faqudi kun san ta rasu kun san babanta Imrana ya rasu ɗan ga guda da ta haihuwa to gashi Allah bai ɗauke sai ta riƙe sace in ka gawa za ka bari ba ni da kowa sai kai waɗanda duk makiyanka na suna bada su kashe ka in ka ka bani ni su kashe ni ta yi kuka annabi isa ya yi kuka wa bakar kowa ta yi kuka shi ma ya yi kuka ya ce babu ranayi Allah ya ce in taho kuma duk wahalar ga da kiga ina yi shine yace in tsaya nan yanzu kuma ya ce in taho a tai da ni wani wuri saboda haka bai yiwa in ce ba ni zuwa ki yi hankuri inna ki yi hankuri innal qiyamata na lalle kiyama za ta hada mu za mu haɗu da ke lahira ki yi hankuri yabbata tana kuka Allah ya sarki shi sama wa kana zalika lailatul qadr wannan a kissa ta faru daren lailatul qadr can bi baitul maqdisi baitul maqdisi Walau, salatun wa salatuna sana yana da shekara talatin da uku lokacin da shi annabi Isa wa asha ummuhu ba da sitti sinina bayan an doki Isa sama da shekara shida wace sai ta rasu alaihi salam maryam kenan kun ga duniya haka nan na tafi duniya haka nan na tafi kowannen ku shi ya hankuri da abin da Allah ya sa shi kuma ya yi gwargwadon iyawa ta yi komi lokaci gare shekara talatin da uku annabi isa yana wahala da lokaci sai allah ya abi ne sama wahala ta yanke kuma sai wata uwa dai ta yi kuka saboda rabuwarta da shi bayan shekara shida allah ya karbe ta gaskiya ne kiyama za ta haɗa su gaskiya ne za su haɗu kiyama Allah ka tausaya mana don abin da ka samu ka sa mu ci gaba da yi ne har lokacin da ka karɓi rayuwarmu kuma ka ƙara mana imani da lahiya cikin jikunkunan ya ce ya abin na warawa shekani bukhari da musulun sun rawaito hadisan hadisi annahu yanzu cewa annabi isa zai sauko qurba sa'ati kusa ga tashin kiyama wa ya hukumi bi shari'ati na zai hukunci da shari'a annabi wa ya katilu dajjala zai kashe dajjal wani hanzira zai kashe alade waya ya kasura saliba zai kalle kuras din nan na abin na nasara wanda suke sawa na hoto annabi isa cikin coci annabi isa zai zo ya kakkalle su waya da wal jizya jirgin da suka ba su a su sai addinin su zai ture ta ya ce babu ta ko musulunci ko yaki wa bi hadisi musulun cikin hadisin musulun annahu yamkusu sab'a sinina annabi isa zai zanna shekara bakwai in an ka hada bakwai da da talatin da uku sun zama arba'in wa bi hadisin cikin wani hadisi kuma inda abi dawo da dayalis na sana zai zanna shekara arba'in suna bakwai a hada da talatin da uku su ne arba'in ce wa Fati daga nan sai ya yi wafati wa yusalli alaihi wa yi salla sai a yi mai salla wa ya milo annal marada wa libsihi abinda yake magana take dauka duka zama annabi isa wato na warko da ya talatin da uku da na biyu da ya yi bakwai majamu'u libsihi fil ardi a kaular rabi wa ba'ada wato duka zama ne cikin ƙasa kamin a ɗauke shi da kuma bayan ya dawo duka shekara arba'in qultu ce hadhihi al-ahadith wa hadisai khalafa da wahirar ayati ta saba ma zahirin ayoyi wal hadisi da hadisin da yace la nabiyya ba'di babu annabi bayana wal ta saba ma hankali faraji wa annahu la yahudu yace abin da yahirin jayi annabi Isa bai dawowa to amma wannan magana da malam ya faɗa duk sharhin da kun ka gani dogo Shina aka magana hadisai sun inganta bukari da musulun sun karwaito su annabi isa zai dawo ya shirin gara kun ka gani magana ta malamai kai na najeriya da na saudiya abokai na su ibn abbas su ne suke magana a nan saboda haka dai a yala ya ce halin annabi isa zai dawo alaihi salatu wassalamu shi abin ga da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama iya faɗa to kun gani dai wato abin da yake nunawa wato in Allah ya sa ka aiki kai ya hankuri to Allah zai yanke maka wahala in dai ya sa ka aiki kuma kai ya hankuri kai ya aiki Abin da naka so ku gane da bada kuɗi da bada aljanna kowane sai an yi hankuri kowane sai an yi hankuri saboda haka ku yi hankuri ku bauta wa ubangijinku tun da ƙwarshe ku ya ku matasa manzo Allah yana cewa abin nan igita na hamsin kawla hamsin ka shiri ba abu biyar kama abu biyar daga ciki shababaka kawla haramika ka shiri ba ka kamin tsohonka kuna ganin ku yare yaren ga kowannen ku in dai ba mutuwa ce mai gaggawa ba sai ya tsufa wani ma tsuwan sai dai an ganai don wani sai dai a tallabo a kawo garka ya ga mutane ga ido ga baki amma kore rahe iya yi bale tahiya to ku yi ƙoƙari ku yi ayyuka na ƙwarai tun kuna yara Allah ya taimake mu da mu da kuwa ya sa mai ƙarshe mai kyau zalika na tuluhu alai zalika na tuluhu alaika min alayati wa zikri hajji sun ma kaba a siyaka sannan ya yi takidi ga siyakin mukhadiban ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam Allah yana magana da annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zalika nataluhu alayka wannan fa labari muna karanta shi gare ka zalika nataluhu alayka wannan labari muna karanta shi gare ka ya sallallahu alaihi wa sallam mina abin na almazakuri wanda aka ambata min amur isa na al'amarin isa nataluha alayka ya muhammad min abinna min ayati na ayoyi a min ayati halun min alha'i fi natalu wa amiluhu ma fi zalika wato fi ma'anar zalika min ma'ana al wato nataluhu alayka muna karanta shi gareka ka wa min ayati na ayoyi wa dhikra hakimi da zikiri mai hikima al-muhkam wanda aka kyautace al-mamnu min durkil khalal wanda an ka kare shi an ka hana shi daga hanyoyin halaka ai alkur'ani hanyoyin halal barna shine alkur'ani inna masala isa inna masala anna matsala isa lalle misalin annabi isa ai sha'anu hurgari wato sha'anin annabi isa da yake bakon sha'ani na haihuwa ta yi ba tare da uba ba inda Allah a wurin Allah misali ne ka matsala Adamu kamar halitta annabi Adamu ai shi ma Adamu ba da uba an ka halicce shi ba ai ka sha'ani bi khalqihi min ghairi abin kamar sha'anin annabi Adamu yake na halitta annabi Adamu ba tare da uba ba shi ma annabi Adamu ƙasa aka bala an kai shi wa huwa min tashbih al bil agrab kun ga wannan yana cikin abin da aka ce ma tashbih al bil agrab domin yanzu an ba wa misalin yadda aka halicci annabi isa ba mu sa annabi isa ba ba mu gane wannan misali ba sai an ka kamanta mana shi da annabi adam to annabi isa ma ba mu gane ba balle annabi adam shi yake ce ma al'agara tashbih al'agara bil kuna a kadawo da abin abinna da khasam idan ya zama mai yankewa ga husuma wa kawo bin nafsi idan ya yi shiga rai halakahu min turabin Allah ya halicci annabi Adamu min turabin daga turda ai qalabahu ya kwakwaba shi min turabin da turda kuma qala da hukun, sannan yace mai kun basharan ka zama mutum fa kunu sai yayi ta zamowa ai fa kana sai ya zama mutum wa kazalika Isa shi ma haka nan Isa kala da kun Allah ya ce mai zamo min gaira abin ba tare da uba ba wa kana sai ya zamo da ba tare da uba ba wa ma abbara bil madari yi ishara ne da madari a fa yakun ra'ayatan lil fasila don kulawa da aya wala hikayati al hali al madiya don hikaya ga halin da ya wuce al haqqu min rabbika الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق ثابت واتو gaskiya tabbatacciya allazi la yadmahillu wanda bai wacewa la yadmahillu bai wacewa wa huwa min qissati isa wa ummi shine na kisa annabi isa da uwa ta alaqu mubtada wa khabruhu min rabbika wato wannan labari gaskiya ne daga ubangijinka bala ta kun mina mutari na zan cikin masu jayayya min kaunihi abdullahi na kasancewa annabi isa bawan allah wa rasulihi da manzo ne kama akhbaraka baraka kama wanda ya baka labari abin na na la ibnahu annabi isa ba dan Allah bane kama za mu kama da sun kace annabi isa ba dan Allah bane wato annabi isa ba wa Allah ne faman hajjaka fi faman hajjaka fi min ba'd ma ja'aka min al-ilm fa qul ta'ala

hajjaka minan nasara duk wani ah, laka minan nasara duk wani wanda ya jidali da kai cikin nasara game da halitta annabi isa fihi game da halitta annabi isa to kowane na yi jaya da kama man hajjaka fihi min ba da ma ja aka min ilimi baya abin da ya zo ma na ilimi ai bi yi ga alamari annabi isa wa kullahu ta'ala ka ce musu to ku taho ah, abin nan na dawo abana ana ku taho mu kira wa mu maza wa abna akum wato anada abna ana wa abna akum mu kirawo ɗiyan mu maza mu kirawo ɗiyan ku mata sannan wani sa ana wani sa ku mu kirawo ɗiyan mu mata ku ma ku kirawo ɗiyan ku mata sannan wa ambusa na wa ambusa kun sannan mu tawo da nan mu kuma ku zo da kawunan ku sannan na jama'a mu hada su waje ɗaya mu yi kaskantar da kai mu yi tawadi ga Allah su manarta sannan mu kaskantar da kanmu ga Allah ai na tadarra wa du'a mu kaskantar da kai ga Allah mu yi addu'a sosai wa naja Allah Allah. mu sanya ana Allah ala abinna ala kadibina mu ce duk wanda duk wanda an mai ƙarya game da halitta annabi Isa to Allah ya la'ane shi kun san ita la'ana fa wato babban abu ne a kakka yadda a ce Allah ya la'ane ka domin in dai ka cancanta la'ana duk wanda Allah ya la'ana to an nisanta rahama duk wani sauki an gusa da shi gare shi saboda haka ku bace maɗiyanku Allah ya la'ane ki Allah ya la'ane ka ku bace wa haka nan kai ma miji ka bace wa matarka Allah ya la'ane ta in ya la'ane ta sai ka kasa kayan ka kowa bai sai ka ku zama talaka in Allah ya la'ane matarka ka ku zama talaka kullum in ka kasa kuɗi abin da zaka samu na ce wani zaka samu ko da ka ka karewa kuɗi sun kare Allah ya kare wato bai an na kula sai mu ce Allahumma il'anar kadiba ya Allah ka la'ani mai karya bi sha'anin Isa ga sha'anin annabi Isa wa qadda rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa bada najaran annabi ya kiri wato jama'a najarawa wato nasaran najaran lidhalika ga wannan abin mubahala lamma haju ni lokacin da sun yi jayayya da shi ga sha'anin annabi Isa wa qalu sai sun kace ba mu ba mu abin nan ba mu yin mubahala hatta nan zura fi amrina sai mun shawara ga al'amarinmu sun manati ka sannan mu tsoma sai sun ka koma gida sun ka tara manyan su suna shawara da su kun san matsala da in ana shawara da dattijawa to ba a halaka duk abin da aka in dai ana shawara da dattijawa ba a halaka amma duk abin da kaga ana yi in dai da yara aka shawara kowa ka shawara da su ya gama halaka na ba su kai wurin da za a yi shawara da su ba ba su san inda an kai su ba sannan ba su san inda za ana ba wuri guda tsakiya suke ba su san gaba ba su san baya ba ta shi yasa ba a shawara da su su kawai abin da aka ba su umarni aka ba su in wurin wahala ya taho ƙarfi gare su da sabon jini sai a ce yana matasa wani ka zama shugabansu ku rutsa cikin kayan ga ku kamo su to abin da ake yi da yare kenan su ƙarfi gare su amma shiryawa da za a yi da tijawa ka yi shirya yadda za a yi shi ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzanci ne da zama shugaban manzanni da zama ne shugaban halittar Allah amma bai rabuwa da dattijawa ko ya yi hushi ya yi hushi dattijo ce mai ya rasulallah ka yi hankuri ta batun wannan mutum sai ce ban koma magana ce na bar shi ko abada bai tsaya sai jibril ya to ya ce rabe da shi da dattijo ya ce mai bari ya bari abin da yasa kun ka ga yara suna ya mace ya kaga almajiri ya taso a wajen zama abin kwarai kwana biyu suka ga ya ya mace ko abincin gida na yabo waye da yare yaka shawara babu wani dattijo da ka aza shi ga hanyar da yake samu alheri babu duk wani wanda a dattijo ya kaurace mai don ka a faɗa mai abin da bai so abin da ba ka son nan ko sai an faɗa ma shi kaka samu abin da kaka so ba ka samun abin da kaka so sai ka bi hanyar da ba ka so sannan kaka samun abin da kaka so idan ko kace haka nan za ka ja sai ka yi ta tayya a yi ta tayya haka nan haka nan za a rayu haka nan za a mutu kuma haka nan za a tashi waɗanda suka ce za su kai su shawara da dattijawansu a bayan dattijawa sun faɗi wadda za a yi to sannan sai su lokacin da suka tafi don su shawara wa ƙala zura a yin dattijawansu masu hankali sai sun kace musu kada a rabtun wata wa mutunan ga kun san na, kun sani da ayya ɗai ta kuka yi shi wa annahu ma da ma abin na wa annahu ma ba hala ma ba hala qauman nabiyyan illa halaku ku sani wa babu mutanen da sun kai mu ba hala da annabi face sun halaka kun jiya kakkuri in ji da tija da ciya ne yake ba da shawara wa ba da wani rajula wansa rabu ku sai ku yi ban kwana da mutumin ku sai zuwa an zakuna ku sai ku ce mai shi ban mu ba halar nan ba ku yi sai sun ka to sun ka yi ban kwana sun ka ce ba mu yi da da ba su da ya dattijawa ganin suka yi suna da ilimi dai sun haɗa mai duk a kone su duk Allah ya halaka su saboda haka dattijawa suna da unwani cikin mutane don suna aza su ga hanya sai mutanen sun ka tawo sun kai bankwana da annabi a tawo sun kai mai bankwa sun ka zo wuri ne suka yi bankwana da shigo da suka zo wa karkaraja shi har ya hito wa ma'ahu alhassan wal husaini ya tawo da ɗaya ne maza hassan da husaini wa mata wa ali da fadima da ali su ne ɗaya ne a ƙala lahon sai ya ce musu inda wuce ɗaya na kuna ji in na yi addu'a fa aminu ku ce a nan fa abawo an yi la'inu ayi la'ani sai yahudawa sun kace nasaran najara suka ce ba za su yi la'ani ba wasa lahu sun kai sulo da shi ala jizya akan su ba da jizya sun kace sun yarda duk shekara su ba da haraji amma ba za su yi la'ani ba da tijawan sun ce kasu matasa ku rika an ta shawarar da ku rika an shawarar duk abin da za ku yi ku nemi shawara amma ga wanda ya kamata ya ba da shawara abin da kuka yi na shawara a shawarta abokanku shi na ka kai ku ga matsala yaro ya tashi bi dan mata ya gane ta dai ya fara ta yi wankanta ta haife da sa asalin ta ba bai san ko ta yawa ta ba ya hada ma aboki ne ka eh yare na mai talago ta mun ita wallahi ta abin ka ta lashi sai ya bai dai ta sai ran tallaso shi ya kutti in ya yi aure tallaso shi ya kuce sannan ya koma cika wani a shi haka take saboda aka da dattijawa aka shawara ku samu dattijawa ku shawarce su dattija in ya sani sai ya ba ku shawara in bai sani bai ce ku bide wani wanda ya sani sai ya ba ku shawara to Allah muna roƙon ka bai asma'i kalmusuna to wa anbi na abbasin qala law kharaja alladhina ba yubahilun da mutanen nan da kama bahala sun to? larajau wala ya jiru na malam da sun koma ba su koma samun dukiya wala ahalan ko iyali ruwa ya laukara jula hatara ko an ruwa ya tuce inda sun yi to? da sun kone wuta ma za ta kama su bayyane to Allah roƙonka maka biya su ma'aikalar suna ka gafarta mana dukkan mu ka kara mana imani ka kara mana tsoronka ka warkar da mu daga ciruta kowace ka kare maka kare gidajen mu. ka kare ɗaya ka kare iyali ka kare zuriya ka gafarta mana ka sa aljanna makoma mu in kiyama ta yi kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah wa alaikum assalam zai yi wanka sai dai nan wurin da ya samu kariya sai ya in ya sha ruwa in ba su cuta mai sai ya sa kalli sai ya sha wurin in ba su cuta mai in ya sha yi to sai ya sha wurin in suna cuta mai kuma ba zai sha ba eh eh kada ya taɓa ruwa inda ya cutu ba inda rauni yake shi na ka jina ce ma inda rauni yake in suna cutarwa kai ya sa su in ba su cutar ya shahi da suwa kai ya zuba ruwa rauni ya an ka samu ruwa karuwa ya kai na ta yi aikin na je umra makka mai baro ya sare ni ga kawa kuma sara mai mai don ga matsar baje na wahala kwarai sai na dawo gida an kace ba a saruwa na ce in jiwa an kace ba a saruwa na ce in jiwa sai in wanka in wanke wurin da kawata ta gumte saboda haka nan in don ruwa ba a saruwa ga rauni in kasa cutarwa su kai ni nitti ana sawa nitta kuma sun kace ta da saboda haka yanzu ce muku na kai ba a sawa wa alaikum assalam kayan lolo eh lido ta ce ta ba ta da kyau ko ga azumi ko babu azumi lido ta ce ta ba ta da kyau ka sai mu yi wa annabin masarati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم wala ali ibrahima fi lalamina innaka hamidun majid allah mana roƙonka ya wadud ya wadud ya wadud ya zal arshi majid ya fa'ala lima yuridu nasaluka bi izzika alladhi la yuram wa bi mulkika alladhi la yudam wa bi nurika alladhi mala arkana arshi an ta tafiya na sharar layinsu wal jinni wa tsarin makhlukat kuma muna roƙonka ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada ka ƙara mana akalafi ka raba mu da sabonka ka raba mu da sha'awar sabonka muna roƙonka bayan gana ka da muke karantawa yadda suka yi maka da'a kana girmama su Allah ka taimake mu mu ma mu maka da'a ka girmama mu da ka girmama su yadda ka rika musu diyansu da matayensu Allah muna roƙonka mu ma ka rika mana namu Allah ka wake mana namu kamar da ka wake musu nasu yadda ka aza su ga hanya ka azurta su wato abinda za su ci kuma su sha cikin hanya mai kyau yawo kuma ta hanyar halaliya Allah ka tosaya mana mu ma ka yi mana wada ka yi musu Allah ka warkar da mu daga ciwo kowane iri Allah ka warkar da mu daga rashin lahiya kowane iri bayinka wa'anda bayinka musulmi wa'anda ba su da lahiya Allah ka warkar da su bayinka musulmi wa'anda ba su da abinci Allah ka ba su abinci bayinka musulmi wa'anda ba su da sutura Allah ka ba su sutura bayinka musulmi wa'anda aka bi bashi Allah ka ba su abinci wajen biya kuma ka taimaka musu su biya ba da dadewa ba bayan ka musulmi da a cikin damuwa da bakin ciki Allah ka gusar da shiya taimaka mana duk bukatun mu na alheri ka biya mana su wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana su to wani abu wanda muka tsoro mun roƙe ka Allah ka kare mu Allah ka kara mana imani da lahiya ya Allah ka kara mana imani da lahiya ya Allah ka kara mana imani da lahiya ka ƙara mana tsoron tsoronka da ibadaka da ikhlasi Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar Malahiya. garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya almasira Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka taimaki almasira ka taimaki jama'arta gidajen mu Allah ka kare mu ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya makarantun nan ma Allah ka kare mu ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah muna roƙonka dukkan masallatai yamma Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka sa a yi azumi lahiya Allah ka sa a ƙara azumi lahiya Allah ka sa mu cikin wayan da kake yantawa a cikin wannan azumi gaba ɗaya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu alheri duka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma kullu wa lakal mulku kullu wa كله وبيدك الخير kullu وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات على أحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب